WhatsApp ta ƙara manhajar da za ta ke sarƙaƙe saƙonnin da masu amfani da wayar iPhone ke ajiyewa a ma'ajiyarsa ta iCloud a wani yunƙuri na kauce masu kutsan satar bayanai. A shekarar ta gabata ne WhatsApp ya ƙirƙiri manhajar da za ta ke kare saƙonnin mutane da tabbatar da cewa saƙonnin sun kai ga mutanen da aka aikewa. Amma sai gashi a baya-bayan nan akan ajiye saƙonnin mutanen da suke amfani da wayoyin iPhone. wanda hakan ka iya jefa saƙonnin hannun da bai kamata ba. Wayoyin iPhone na amfani da iCloud wajen ajiye dukkanin bayanan da ke cikin waya wanda suka hada da sakonnin da mutane ke aikawa da wanda ake aiko musu. Sai dai kuma idan wani ya samu wani ɗan mukulli na musamman da ake kira decryption key zai iya samun dukkanin bayanan mai amfani da wayar iPhone. Abin tsoro anan shine hukumomi za su iya umartar kamfanonin waya da su miƙa bayanai akan wani da suke bincika. haka kuma su ma kansu masu kutse na iya samun bayanan mutane cikin sauƙi. Wannan manhaja da WhatsApp ya ƙara za ta taimaka wajen ƙarfafa tsaron saƙonnin masu amfani da wayar iPhone ko amfani da na'urorin kamfanin Apple.